Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare. A cikin wannan shirin za ku cewa shugaban ƙasar Italiya ya kai ziyara a ƙasar Kamaru. Kana ku cewa gwamnatin jihar Bauchi ta gano ma'aikatan bogi a jihar haddasa raran kuɗi sama da naira biliyan ɗaya. Da kuma yake wa Juma'a ne za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani batu mai muhimmanci da kuka zaɓa. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Turkiya sun cimma matsaya a hukumance kan yadda za a daƙile matsalar baƙin haure da ke shiga nahiyar a wani lamari da ba taɓa gani ba. yayin da ke ganawa da manema labarai bayan wani taron koli da aka yi yau a brussels shugaban gudanarwa wato na tarayyar ta turai donald tusk da prime minister turkiyya ahmed davutoglu sun kwatanta wannan matsaya da aka cimma a matsayin wata muhimmiyar yarjejeniya davutoglu a nashi bangaren cewa yi wannan rana ce mai dimbin tarihi ga kasar da tarayyar turai a yau mun gane cewa turkiya da tarayyar turai na fuskantar kalubale da makoma iri daya matsayin da aka cimma dai ta tanadi cewa duk sabbin bakin hauren da suka shiga girka daga turkiya bayan ranar lahadi wato ranar ashirin ga watan maris za a mai da su turkiyan a kasar belgium an cafke mutumin da ake zargi da kitsa harin da aka kai a birnin paris ranar 13 ga watan nuwamba bara a cewar ministan kasar ta belgium 'yan sanda da suka kama sal abdulsalam a wani samame da aka kai a yau juma'a a yankin molenbeek a birnin brussels ministan shige da ficen kasar tio french ken ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya rubuta a shafinsa na twitter cewa mun kama shi magajin garin molenbeek francois shempman ya kara da cewa abdulsalam da wani mutum daban da aka kama sun samu raunuka sanadiyar samamen abdulsalam wanda ya samu rauni a kafa ya kasance mutum mafi muhimmanci da ake neman ruwa a jallo cikin waɗanda su kai har fari din waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 130 watanni hudun da suka gabata wasu mahara da ba a san ko suwaye ba sun harba roka a wata matatar iskar gas da ke kudancin algeria a yau juma'a sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an samu jikkata a habar ne da misalin karfe 6 na safe agogon yankin ma'aikatar wacce ke karkashin kulawar wasu kamfanonin uku ciki hadda wani kamfanin kasar norway da ake kira state oil wata sarwa da kamfanin na state ya fitar ta nuna cewa harin ya kai kaici matatar iskar gas din da ake kira insala da ke yankin krekba rotanni sun ce ma'aikata uku da ake wato da ke aiki a kamfanin suna cikin koshin lafiya kuma babu wani rahoto da nuna cewa wani ya samu rauni kamfanin bp na birtaniya da ke da hannun jari a kamfanin ya ce tuni an rufe ma'aikatar saboda kara lafiyar ma'aikata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc hukumomi a kasar kenya sun haramta yin amfani da wani hoton bidiyon waka wacce ke neman a rinka baiwa masu auren jinsi guda haƙƙinsu daidai da kowa wakar da suka ce ya saba wa dokar da ta haramta wato auren jinsi ɗaya a ƙasar wakar ta samo asali ne daga wata waƙar amurka mai suna same love wacce wasu mawaƙa suka fitar da ita a shekarar 2012 a lokacin ana ganiyar muhawarar akan batun masu auren jinsi guda a nan amurka wasu mawakan kenya da ake kira art attack da nicole florence kututu su ne suka raira wakar wacce suka fitar da ita a faifan youtube a ranar 15 ga watan fabrairun wannan shekarar hukumomin sun ce babu haufi bidiyon ya fito karara ne yana yabawa ayyukan masu wato luwaɗi masu auren jinsi guda kenan a wani mataki da ake mai kallon martani ne kan takunkumin da aka tsawara a kan koriya ta arewa bayan gwaje-gwajen makaman nukiliya da ta yi ƙasar ta sake harba wasu makaman roka masu tafiyar dogon zango da safiyar yau juma'a fenyon ta harba wasu matsakaitan makamai masu linzami guda biyu daga gabar tekun ƙasar da ke gabashi wanda ya yi tafiya kilomita wato waɗanda suka yi tafiya kilomita 800 zuwa cikin teku ɗaya daga cikin makaman wanda aka yi kiyasin zai iya kaiwa ga ƙasar japan ya fashe a sararin samaniya bayan da aka harba shi hukumomin ƙasar ta koriya ta arewa ba su fitar da sanarwar kashe din cewa za su harba makaman ba duk da cewa dokar ƙasa da ƙasa ta shimfiɗa cewa sai an yi hakan saboda jiragen ruwa da ke shawagi a yankin su kauce. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon da batun ziyarar da shugaban kasar italiya ya kai a kamaru kowane fa'ida ke tattare da wannan ziyarar ga mahmud awal garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Shugaban kasar Italiya Sergio Mattarella da iyalansa sun kawo ziyaran aiki a kasar jamhuriyar Kamaru. Farko kenan da wani shugaban kasar Italiya ya kawo ziyara a kasar ta Kamaru. Shugaba Biyane da iyalansa da mukarraban gwamnati da jama'a suka taryo shi a filin jirgin sama na Simalan Yawunde. Da saukowarsa ne daga jirgin sama mai kiran A 316 sai aka buga badujala na taken kasashen guda biyu. kuma mustabiya da tawagarsa suka raka shi masaukinsa kana aka yi masa liyafar cin abinci na dare kafin fara komai sai da shugaba biya ya yi wa musta matarela da iyalansa lale marhaba a anda yake cewa Monsieur le Président de la République italienne, mon épouse et moi Ni da iyalai na da jama'an gwamnati na da kuma jama'ar ƙasa na bai daya muna yi maka lale marhaba da zuwanka wannan ƙasa tamu kuma ina fata wannan ziyara da ka kawo mana zai kara kaimi na dankon zumuncin da yake tsakanin ƙasashen namu guda biyu. Kana shugaba biya ya karanta masa matsalolin da yake damun ƙasar jamhuriyar Kamaru ya ce. La paix est menacée dans la partie septentrionale de notre pays. Tsawon shekaru biyu kenan muna fama da maharan Boko Haram ko da yake ba a kasar mu suke kafa ba amma wannan abu yana damun mu kuma gashi ga dukan alamu muna ganin cewa mun ci karfin su da taimakon kasashe kawayen mu cikin su ma har da ƙasar Italiya sannan ƙasar Kamaru tana fama da yan gudun hijira a can jihar Arewa mai nisa da kuma gabashin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru amma muna rayuwa da su yan gudun hijiran cikin kwanciyar hankali da lumana wannan ziyara da shugaban kasar Italiya Sergio Maratella ya kawo kasar jamhuriyar Kamaru zai kara haɓaka danƙon zumuncin da yake tsakanin kasashen guda biyu musamman ma ta bangaren ilimi, siyasa, tsaro, lafiya da kasuwanci. musta materela zai ziyarci jami'an birnin yawun da ta farko kana zai ci gaba da ziyarar nasa a gidan tarihi na ƙasar jamhuriyar kamaru da yake kafe a babban birnin yawunde daga nan kuma zai zarce da ziyarar tasa jihar yamma domin ganawa da manyan sarakunan gargajiya da makarraban gwamnati muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru mu sama sai kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirkin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sab ko mu ga mulkin nan na dabidda ku a ƙasarsa da kansa suke to an gaishe ka Muhammad Awal sai a can jihar Bauchi kuma inda gwamnatin ta ce ta gano ma'aikatan bogi har sama da dubu talatin da raran kuɗi sama da naira biliyan guda ga abdulwahab muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoton gwamnatin jihar bauchi ta bankaɗo ma'aikatar bogi da yawan su ya haura dubu talatin a yayin da ta sami raran kuɗi da suka haura naira miliyan dubu ɗari da miliyan ɗari uku shugaban kwamitin karɓo kayayyakin gwamnati daga hannun mutanen da suka mallake su ba kan ka'ida ba air komodo mai ritaya ahmed tijjani babu gamawa ya shaida hakan a hira da manema labarai. To abin muke yanzu ah, mun samu ma'aikata wadda muka samu na bogi wa'annan wadda yake sun kai sama da mutum dubu talatin sannan kuma a kudaden da aka binciko na wa'annan mutane a yanzu mun samu raran kuɗi wadda yake ya kai kimanin kuɗi biliyan ba fa miliyan ba hmm. biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da wani abu ne abubuwan da yanzu muke yi hmm. kuma muna ci gaba da yi kuma insha Allah za mu kai mu nasara amma muna tabbatar al'umman jihar Bauchi kowa yake da hannu a cikin wayannan zalunci da aka yi ko dan waye shi ko wani matsayi yake da shi ko waye yake bayansa insha Allah mai girma gona alkawari za a mu gurfanar da su a gaban kuliya kuma za su haɗu da ofishin hukuma insha Allah. Sai dai in ji cewar Alhaji Sagir Mu'azu Shira wani mai sharha kan al'amuran yau da kullum ya ce ba daidai ba ne a yanzu gwamnati ta ce ta sami ma'aikatan bogi ganin cewar dubban ma'aikatan jihar ba su karbi albashinsu ba. Wannan magana da gwamnati ta faɗa na bogi a gaskiya fi sabilillahi ta yi kuskure ba don wani abu saboda ni na gamu da mutane sun fi dubu waɗanda ba samu albashinsu ba kuma ma'aikata ne na gaskiya in ka duba ka ga yawancin su garu community ban su yankari saving and loan guddiri community ban zuwa community ban da suke itis ga su gama wasu mai dukkansu ba su da waɗannan ba su cika wannan ka'ida na cbn na bbn nan ba nan ba duk wanda yake karɓan albashi a nan da irin su jais ban dukkan su babu wanda ya samu albashinsa to kaga ka an yi kuskure sai a jira tunda ya bincike nan ba a gama shi ba to da sai an gama waɗannan binciken ai wata biyu ne wani akwai watanni da yawa a gaba sai a faɗa to yanzu idan waɗannan mutanen suka fito aka gane su a yadda ita gwamnati ta faɗa in aka samu rarafa a lokacin kaga bai dace ba da ya kamata sai an tattace an gane yawan waɗanda ba su karɓa albashin su ba da waɗanda na bogin ne sai a nawansa duk mutanen da suke karɓan albashi a bankunan karkara dukkan su babu wanda ya samu albashinsa to kuma waɗannan sai ka ce mutanen bogi ne ai rashin ba su karɓa ba ne aka gararar kuɗin aka ce mutanen bogi ne to sai dai in ji cewar kakakin jami'ar apc mai mulki a jihar alhaji awal aliyu jalla akwai kuɗin da za a biya ma'aikaci muddin an tantance shi yanzu ba mu ce maka babu kuɗin da za mu biya ma'aikatan jihar bauchi ba abin da muke faɗi ma'aikatan jihar bauchi su kwantar da hankalinsu babu wani mutum ɗaya da za a tantance a same shi ma'aikaci ne na gaske cikakken ma'aikaci da ba a biya shi ba duk wani ma'aikaci da yake jihar bauchi ina mai tabbatar maka gwamnatin muhammad abdullahi abubakar gwamnatin apc a jihar bauchi ta tanada masa albashinsa na nan a ajiye abin da kawai muke faɗi su yi haƙuri yanayi ne na bincike da ya zama wajibi ai hakan to a halin da ake ciki a yayin da wasu ma'aikatan suka fara karban albashinsu su kuwa 'yan fensho har yanzu shiru ake ji abdulluha muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria lallai shugaba ne sirrin zaman lafiya in ya ai zaman lafiya in ya a tashi sama to madalla kafin ku fara bugo muna mu fara karban wayoyinku a jirgije da wannan mu biya ta kano mu shige naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki ja daga nan mu ziyarci a fabolta su ma can sun 'ya'yanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar da ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi biɗar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sabsabko muga mulkin nan na da daku a ƙasarsa da kansa suke iko ba jin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban da mutan bangi sai zabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa ya je tuni kongo suke yin ƙaraje ba sa ƙaunar mulkin belje allah allah allah haɗa kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ma da mun samu kira na farko daga Nasarawa. Waye daga Nasarawa? Assalamu alaikum. Bashir mai magana dai Bashir Tela ne daga nan layin na yuka cikin gari lafiyan bari bari. To Bashir, me ra'ayinka wannan daren? Me ra'ayinka wannan daren? To a ga ina son mika sakon taziya na ne zuwa ga iyalan bu Musa Baba Uwana dan majalisar ne wakiltar dan majalisar wakilai na jihar nasarawa mai kilkar nasarawa da teto dangane da rashon da ya yi allah ya gafarta mashi allah sa huta iyalansa kuma allah ya sa su ji allah ya ba su juriya wannan rashin da aka yi da har ma da mu da gonan mu na jihar nasarawa da sarakunan mu na jihar nasarawa amin sun ma amin malam bashir mun gode kwarai da gaske bari mu je adamawa waye a jihar adamawa kana magana da alhaji abubakar bello sarkin matasan gombi karamar kowar gombi a jihar adama to alhaji abubakar bello me ra'ayinka wannan daren to ni dai ra'ayi na zan yi magana ne akan matsala da aka samu tsakanin maharbin mu a jihar adama musamman a karamar hukumar gombi eh, ina ba da shawara a bangaren gwamnatin jihar adamawa eh. don labi ta yi kokari ta daidaita kan maharba don gaskiya duka maharban nan sun ba da guduma wanda ba mu isa mu ce ba su mana aiki ba musamman kamar mu a gombe da aka kora wani guduma wanda suka bayar da su albarka mu musu fata alheri a ce yau suna fada har gwamnati ta gagara daidaitawa gaskiya alhaji abubakar ina cewa an daidaita wannan batu ina cewa an daidaita wannan batu har sun koma bakin aiki eh, ba daidaita ba don wasu suna magana za su janye to shine ni damuwa na ina roƙon gwamnatin adamawa wanda aka musu asaran dukiya da rayuka gwamnati ta biya su diya a ba su haƙuri waɗanda suka yi abin kuma a to allah ya sauka allah sa mahukunta sun ji yanzu bar mu je yobe waye a jihar yobe eh, salisu idris bako ne to salisu idris me ra'ayinka wannan daren Wato ni ra'ayina akan ɗalibai masu rubuta jam ne. Eh, me ya same su? Wato, a tsarin da aka fitar na yanzu wanda mutane suke tukuka a game da yadda ake rubuta jam, ni ina eh. so in ba da shawara akan cewa duk yaron da ya gama makaranta a makarantar da ya gama to ya rubuta kamar tsarin da ake da shida Allah sa masu mahukuntan sun ji wannan shawara taka bari mu je kano mun to mun gode salisu bari mu je kano waye a kano alo waye a kano ibrahim ibrahim to ibrahima me ya ra'ayin ka wannan daren ra'ayina a kan jan bangan da aka je sun janye dawansu mun yi murna mun yi farin ciki da dawansu to don gaskiya mu ba mata wani ma'aikacin da yake yan banga ni ina zaune a kano amma ni dan guji ba lokal gwamnati na jihar yobe state amma eh, ibrahim yan banga daban yan eh, mahorota daban ka san haka ni na san haka ni nake tare da su a inda suke amma yanzu ina kano to mun gode ibrahim jin daɗin su gaskiya suna mana da wannan shawara ta ka kan hakkin talakawan suke aiki ba to mun gode ibrahim da wannan shawara ta ka allah sa hukunta sun ji muna bari mu je jihar oshun waye a jihar oshun sabbin lambobin wayar mu da muke shiga yanzu ba wane ne a jihar oshun yanda aka sani da iskin dina fai eh me kace ka yusuf yusuf wanda aka sani da iskin dina fai to yusuf eh, yusuf me ra'ayinka eh, ja mu je ja mu je me ra'ayinka bisa ibtila'in da ya faru da suna kai har harin ta'addanci masallaci eh. Allah ka ji kan wanda suka rayukansu wanda suka jikata kuma Allah ka ba su lafiya wannan masifa kuma Allah ka yaya mana ita baki daya to amin sun amin sun amin malam su bari mu je yobe waye a jihar yobe assalamu alaikum wa alaikum to gamba barau fatasku me ra'ayinka yawa to nake na mika wa shugaban kasar mu adali baba buhari shawara da cewa kuɗin da muka ji ana cewa za a kawo daga switzerland na wajen sana bata eh. ya kamata mu mutanen arewa maso gabashin ƙasar nan barna da yoba da adamawa hmm. irin halin da muka shiga 'yan kasuwa wallahi al'amarin ba da cewa komai don haka muke sa don allah don annabi a sa kwamiti wadda za a bayar da bashi da za a namerwa sai ana kara bayarwa saboda eh, mu especially mu jama'ar jama'ar ɗan fatasko wallahi ɗan kasuwar mu sun shiga wani halin haɓulayi. to malam gambo shugaban kasa buhari don allah ya duba wannan abu namu. to allah sa allah sa shugaban shugaban kasa ji ma bai ji ba allah sa hadiman shi sun ji. muna nan cikin yobe muna nan cikin yobe har yanzu waye a yoben. ya ya jajimari. to ya ya jajimari me ra'ayinka. ina ƙara yin addu'a da mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari hmm. <coughs> ubangiji Allah ya tsare mana shi wannan niyya mai kyau da yake da ita ubangiji Allah ya tabbatar mana da ita a ƙasar mu Najeriya kuma duk wanda bai gane manufar wannan bawan Allah ba to Allah ya gane da shi to mun gode da wannan shawara ta ka Alhaji Hayya Jaji bari mu je Adamawa waya a jihar Adamawa Abubakar ne daga Numan to Abubakar daga Numan me ra'ayinka ra'ayina dai ni dai Allah ya ba mu zaman lafiya duk komai Allah cikin Allah kwantar mana Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya gaba da duk duniyar mu ga Allah ba mu Amin summa amin Abubakar na Numan. na gode Allah ya saka da alika amma kullum na sha neman ku ana samun ku sai yau Allah ya sa na same to a ci gaba da kokarta za a rika samu inda ana kokarta mun gode Abubakar bari mu ba Adamawa mu je Benue kuma waye da a jihar Benue Alhaji Usman da Cije dan dattawa. To Alhaji Usman da Cije dan dattawa, me ra'ayinka? Hmm. Wato ra'ayina ina ma wannan gwamnati addu'a Allah ki da ta To, Dukkan masu goya mata baya muna roƙon Allah ya ba shi haziƙai kuma ya zauna da ƙasar mu lafiya. Da fatan za mu wani lafiya. To Allah an shiro mu gaba ɗaya. amin su amin alhaji usman dattijo ɗin da tawa mun gode bari mu je kaduna waye a kaduna alhaji lawan karkaf ne daga ungon bawa alhaji kuma lere jihar kaduna to alhaji lawan me ra'ayin ka wannan daren wallahi na kai shekara biyu ina neman ku a yau allah ya bani iko na fami ka ci gaba da korata kullum ma za ka samu idan an buɗe layi me ra'ayin ka alhamdulillah bayan haka ina ba ina a cikin da nake da ita eh. akan shugaba muhammadu buhari hmm. shi shugaba ne da muke mai kyakkyawan zato na adalci amma magoya bayan shi akwai waɗanda suke ɗaukar shi kamar ma'asumi ne shi gaskiya wannan kuskure ne mu dai mun yarda mutum ne mai niyyar alheri da yan najeriya da najeriya gaba ɗaya saboda kai na ba su shawara da matsayin shi a matsayin shi na ajiyi zai iya yin kuskure zai iya yin daidai mun san wannan to mun gode mun fata Allah ba shi ikon rike nan cikin adalci da mun gode Alhaji Lawal ba mu je Bauchi kuma waye a jihar Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America Wa alaikum ah, salam sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi to Ayuba Garba me ra'ayinka wannan daren ah, ra'ayina na yau shine zan kira ne ga 'yan uwana 'yan Najeriya eh. a ah, musamman waɗanda suke zagin shugabanni a gaskiya yin hakan ba daidai ba ne ba kuma mutuntawa ba ne shi shugabanci Allah wata ala shi ne yake ba da mutum yana da kyau mu rika musu addu'a a halin da muke ciki a Najeriya zagin shugabanni ba daidai ba ne da Allah jama'a su daure su bar zagin shugabanni. Mutum Muhammadu Buhari wannan mulki Allah ne ya bashi mu taimake shi da addu'a. Allah ya sa ya kammala wannan mulki lafiya. Mun gode Ayuba, mun gode Ayuba. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam. To bari mu je Taraba, waye Taraba? Kuna magana da Usman daga Taraba. Taraba, to me ra'ayinka? To ra'ayina shi ne ni ina ma shugaban ƙasa fatan alheri. To. Sannan ina ba shi haƙuri game da irin miyagun maganganun da muke jin mutane suna faɗa. Eh. na miki addu'a Allah kare shi kuma Allah ba shi mutane na kusa da shi masu ba shi shawara ta gari. Allah ba shi Da wannan kira daga Taraba ne muka kawo karshen karan da za mu iya ɗauka a yau ɗin Sai wani satin kuma idan Allah ya dawo da mu a ci gaba da kokarta waɗanda ba su samu ba su kokarta za su samu. Yanzu kuma Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan watan aka cika shekaru biyar da masu zanga-zangar lumana suka yi gangami a titunan biranen ƙasar Siriya inda suke kira domin neman sauyi akan kare hakkin ɗan adam da samar da ayyukan yi da dama domin samun makoma mai kyau. zanga-zangar lumanar ta karkare da yin aron gama da harbi da albarusai da makamai masu guba da bama-bamai da azabtarwa da matsanaciyar yunwa sama da shekaru biyar da suka wuce dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar siriya sun rasa rayukansu wasu miliyoyi kuma sun fice daga ƙasar sa'annan wasu miliyoyin kuma sun gudu zuwa kusa da iyakokin ƙasar shi sa ƙasashen duniya suka haɗa kansu da yin imanin cewa dole a kawo ƙarshen yaƙin basasar ƙasar siriya fiye da sati biyu da suka wuce a cewar sakataren harkokin wajen amurka jan keri amurka ta yi nasarar daƙila ci gaban bazuwar rikice-rikicen Samun karuwar yanayin zaman lafiya ya taimaka wajen kai ayyukan agaji a wasu al'ummomin ƙasar Siriya da wasu daga cikinsu suka kwashe shekaru da dama ba su samu irin wannan taimako ba. Yanzu haka sama da manyan motoci 300 ne suka kai wa jama'a akalla 150 kayan agaji, wato kusan kashi guda daga cikin kusan kashi uku na rabin mutane miliyan guda da ke zama cikin yankunan da aka keɓe. Duk da wannan ci gaba da aka samu, amurka na ci gaba da kasancewa mai damuwa akan abubuwan da ake aikatawa a ƙarƙashin mulkin bashar al-assad na cire wasu daga cikin muhimman kayayyakin tiyata da ake bukata daga cikin kayayyakin agajin da aka kai ƙungiyar ƙasashe da ke tallafawa ƙasar syria na ci gaba da aiki kafaɗa da kafaɗa da majalisar ɗinkin duniya domin ganin cewa a mutunta abubuwan da ake bukata zuwa nan gaba da kuma tabbatar da samar da kayan agaji musamman a gabashin guwata da cikin diraya da diyar al da kuma ɗaukacin ƙasar Siriya. Domin kawo ƙarshen wahalhalun da ba su misaltuwa da ci gaban tashe-tashen hankula a Siriya, Amurka ta kasance mai ci gaba da aiki tare da ƙasashe masu tallafawa ƙasar Siriya domin samun sauyin siyasa cikin sulhu wanda zai yi daidai da yarjejeniyar Geneva Communique ta shekarar 2012. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To kuma yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Turkiya sun cimma matsaya hukumance kan yadda za a daƙile matsalar bakin haure da ke shiga nahiyar a wani lamari da ba taɓa gani ba. yayin da yake ganawa da manema labarai bayan wani taron ƙoli da aka yi yau a brussels shugaban gudanarwar tarayyar ta turai donald tusk da prime minister turkiyya wato ahmed davutoglu sun kwatanta wannan matsaya da aka cima matsayin wata muhimmiyar yarjejeniya wasu mahara da ba san kusuwaye ba sun harba roka a wata matatar iskar gas da ke kudancin algeria a yau juma'a sai dai babu rahoton da nuna cewa wani ya jikkata an harba roka ne da misalin karfe 6 na safe agogon yankin a ma'aikatar wacce ke karkashin kulawar wasu kamfanoni uku ciki har da wani kamfanin kasar norway da ake kira statoil wata sanarwa da kamfanin ya fitar ta nuna cewa harin ya kaikaici ta iskar gas ne da ke ake kira insala da ke yankin ba. to ma'adalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na abar ya huce na ibrahim alfa ahmed yanzu amma don kowa da kowa nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai kuma daniel brown wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci jester ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku.